daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman ad-darimi asar makandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na 141 idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafin da ke bayani don gane da ilimi da darajojin malamai da martabobinsu da bayani akan ɗalibin ilimi da irin yadda Allah madaukin sarki ya tara alkhairai a jikin ɗalibin ilimi sannan sai yadda ya kamata al'umma su fuskanci al'amarin ilimi da bayyana ma al'umma menene hakikanin ilimi duk waɗannan a cikin wannan littafi malin ya fayyace mana wasu bayanan wasu kuma yana tafi yana bayyana mana su mataki bayan mataki Allah madaukin sarki ya samu dace idan ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da fahimtar wasu daga cikin malaman hadisi akan shin ya ma halatta tukuna a zauna a rubuta hadisi ko a rubuta fatawa ko a rubuta fikihu idan ya zama rubuta hadisi suna ganin bai kyau bai dace ba ko to har rubuta fikihu shine min babu aulama kar ma ya dace saboda shi mai hadisin Allah maɗaukin sarki ne ya aiko shi kuma ya ce ya hadisin shi ko mai fikihu ba wanda ya sa shi mun gano wannan da kyau ku ganin daman shi ne da nazarin shi kawai ya rubuta amma shi mai hadisi da abin da yake yanayi ne da umarnin Allah Allah madaukin sarki ya samu dace al-imam ad-darimi yace akhbarana bishr ibn al-hakam an sufyan ibn uyayna an ibn shibrima an ash-sha'bi annahu kana yaqulu ya shibak arad alayk ya'ni al-haditha ma arattu an yuraddu alayya hadithun qad wannan riwaya al-imamu darimi ya same shi daga malamin shi mai suna bishiru ɗan hakam shi kuma daga sufiyan dan uyaina daga shuburima daga ibn shuburima sunan shi abdullahi daga sha'abi al'imamu sha'abi annahu kana ya ƙoli ya shibak ya kasance yana yawan jan kunnin shibak ɗalibin shi ne shibak ɗin za a rubuta shi bi kasar awwalihi summa muwahhada khafifa da ha kaf a ce shibak abdubi al'ama min ashabi ash-sha'abi wannan yana daga cikin fitattun ɗaliban al-imam shaabi as-siqat kuma yana daga cikin amintattu illa annahu kana yudallisu sai dai ana samun tadlisanci a cikin riwayan shi to shi wannan shibak duk sanda ya zauna yi karatun hadisi a wajen sha'abi to yakan bukaci sha'abi ya maimaita mai hadisi mun gane shi ne ran da ya ce kai kana nufin a ratto alai in ƙara maimaita maka hadisun ma a ratto an yi alai alayya hadisun kat. ya ce ka gani ko sanda nake ɗalibi ban taba buƙatan malami na ya maimaita man hadisi in ya karanta man ba na so ɗaya ake biya man kuma daga biya man na iya to don menene kai kake bukatan yanzu a maimaita maka hadisi sai mai fada an gano wannan to za mu zo a ƙarshen wannan bahasi na wannan babi da kuma babi mai tafi da yarjewan allah maɗaukin sarki mai bayani a kan me ke sawa idan mutum ya ji hadisi ko ya ji wani harka na ilimi nan take kwakwalwan shi ta haddace ya kiyaye ya isar da shi kamar yadda ya ji shi sannan mu tattauna me ke sa idan ka ji ilimi ba so arba'in ko so ɗari aka maimaita ma ka je kana lalaben shi kawai ka ji ya tafi ɗub. kuma ka haddace shi me ke haifar da wannan me ke kawo raunin hadda da duk waɗannan abubuwa da izinin Allah za mu zo za mu ɗan tattauna ba mantuwa za mu magana a kai ba kun ji ɓangaren abin da za mu tattauna domin wasu daga cikin malamai za ku zo ku ji fatoyinsu dangane da abin da ya shafi rubutu kwata-kwata na duk abin da ka ji tare da cewa mun riga mun gabatar da abin da muka fahimta a baya da cewa ya halatta a rubuta shi yasa ma kaga an rubuta amma da yake ilimi ne to dole ne ba abin da zai zama boye shi face an tsaya an fayyace shi ga al'umma Allah ya taimake mu to da ya yace kana nufin in maimaita ma ne ya yace ala hamil in inkari ba wai yana tambayan shi ba bane kana bukatan a maimaita ma sai a maimaita ma a'a ana nuna mai abin da yake bukatan a yi mashi na maimaici to ba daidai ba ne ma'ala ya ce wa hazal asar wallazi lihi ya ni bi mas'alatin ukhra ghairul kitaba wannan asari da kuma asarin da zai zo a bayan shi in kun fahimta kaman suna magana sabanin abin da aka kafa babi don shi ne domin an kafa babin ne a magana a kan halacci ko rashin halaccin a rubuta hadisi ko to amma kuma abin da a muka ji kaman asalin yana ɗauke da shi shine magana kan maimaitawa an gani kaga ba yana magana kai tsaye bisa ne ba a bisa rubutawa to amma kuma yana da alaka da babu saboda mutumin da zai nemi a maimaita mai hadisi ya nuna cewa da ka yake zuwa ɗaukan hadisin ba rubutawa yake yi ba inda rubutawa yake yi ba zai je ce malai maimaita mashi ba da tun farko dama ya riga ya rubuta me zai yi sai ya je duba ya ga abin da ya rubuta ya haddace sai ya kama aiki da shi an gane yana da alaƙa. to shine mala yace wahiya mas'alatu i'da i'adatu al-hadisi wani ce mas'ala da ke bukatuwa zuwa ga maimaita hadisi wa kariha ha jama'atun min salafi min ash sha'abi wa zuhuri wa katada daga cikin malaman da suke ganin bai dace ga ɗalibi ya rika zuwa yana mutsu a maimaita mai hadisi ba kawai ya zama yana da kan gado a sanda ake biya mai hadisin hankalin shi yana taro waje ɗaya yana natsi ba abin da ke gaban shi illa ya ji sannan ya ƙoƙari ya kiyaye an gani abin da ake so kenan ba ka ba gingadi ballantana bacci ba ka ba tafiya da tunaninka wani waje ka tara shi a wajen zuciyanka tana tsabtace a fili take tsab babu abin da ke kulla a cikinta na kunci ko damuwa addinin da ilimin ne kaɗai a gabanka ta wannan zai sa duk abin da ka ji na ilimi ka iya haddace shi amma ana karatun hankalinka ya tafi wani waje ko ana karatun kana bacci ka gaya man taya za ka ji ilimi ko ka ji shi taya za ka kiyaye shi duk abin da za ka ji a wannan lokaci a hagungunce za ka ji shi allah ya taimake mu to malaman da suke ganin bai kamata ɗalibin ilimi ya dogara da cewa duk sanda aka biya mai hadisi shi sai an maimaita mai ba to akwai shi sha'abi da kan shi sai Ibnu shahabin zuhuri sai al'imamu katada farawa arrama hurmuzi an zuhuri arrama hurmuzi har sai da ya ruwaito daga al'imamu zuhuri zuhuri na cewa i'adatul hadisi annahu i'adatul hadisi ashaddu min naqalis sakhar yace ka buƙaci wai a maimaita ma hadisi da kai wannan gara ka ji a ɗaura ma kan kura kana lodawa a cikin mota ya fi sauƙi kaga dai kan kura ce kana ɗauka da hannunka kai guda ce sai ka cika tifa da shi aiki ne ba ɗan ƙarami ba an gane to wannan ya fi ma sauƙi da kai ka buƙaci a maimaita ma hadisi da kuma malamin da za ka buƙaci ya maimaita maka malamai suna jin zafin wannan kuma wannan yana sa ɗalibi a kalle shi a matsayin rago daga cikin ɗaliban ilimi shi yasa malaman farko kamar yadda za mu zo mu ji a gaba suna ɗaukan ɗalibin da ake zaune a majalisin ilimi kaga gaina gangaɗi da cewa sakarai ne shi za suke ce mashi gafili an gano wannan mun sha biyawa da ku kuma mun karanta a nan a cikin talikin hamidul fiƙi a muwatsa yana magana dangane da rishidin ɗan sa'ad yace kana salihan fi dinihi a bangaren addini da yanga ganshi mutumin kirki ne mai amana ne mai gaskiya ne mai alkawari ne duk abin da zaka dauke na abin da ya shafi mutunci ka sa shi a ciki za ga abin ba matsala amma sai suka ce rafilin fi dinihi bai ɗauki addini da mahimmanci ba an gane domin ilimi addini ne daga lokacin da ya zama kamai da ilimi ya zama ba abin mutunci ba ko ba ka kimanta shi to ba ka ɗauki addinin da mahimmanci ba ne an gane mai laifin rishidin ɗan sa'ad shine kowa ya gaya mai magana sai ya yadda baya bincike na biyu in an zauna majalisun ilimi sai gana gingadi yana haka fatara kohu sai malamai suke watsi da shi hudan arziki na siyan karas ko kabeji ko kankana za su yi da shi amma duk abin da ya hada da abin da ke da alaka da ilimi ba sa yi da shi kwata-kwata ba wanda zai je same shi ce asarin nan ko hadisin nan kaji shi ba wanda zai tambaye shi wannan ko wata fatawa daga cikin fatoyin musulunci ba wanda zai tambaye shi saboda bai mai da addinin shi da mahimmanci ba me yasa kuke ganin duk da cewa wannan karatu ana yin shi bayan asbahi ne kai tsaye in naga ɗalibi an zauna yana gingidi sun ci kuma magana an fahimci wannan da kyau sau da yana daga cikin alama na cewa mutum bai ɗauki addini da mahimmanci ba ya rika shigo da matsaloli cikin ka'idojin addini da ilimi irin wannan mutumi barin shi ake kwadakwata a deletin din shi a cikin harkan addini Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce warawa an katada kauluhu haka an ruwaito daga ƙatada yana cewa eh <clears throat> takrirul hadith yazhabu bi nurihi ta hadisi yana tafiyar da hasken hadisin nan wannan yana kauda alherin da hadisi yake dauke da shi wala ha indi lil karaha shi ko malam yace ni ina ganin dan an maimaita ma hadisi a fada a maimaita a fada a maimaita kai ma ka nemi wani lokaci in amma ka ji baka gane baka ce a maimaita maka wannan babu laifi malai ce iza qad sabata anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana yuraddidu alhaditha ala ashabi salasan hatta yufhamu anhu domin ya tabbata annabi yana sawa annabi yana maimaita ma sahabbai hadisi hasso uku har sai sun fahimci hadisin daga wajen shi an gano wannan da kyau ku in an biya hadisin a ƙara biyawa a ƙara uku to kaga idan ya zama ba daidai ba ne kana tsammanin annabi zai yi abin da ba daidai ba eh sai annabi ba zai ba daidai ba an gani to amma ban san abin da ya sa malaman suke haka ba sai dai mu ce mai yiwa suna haka ne saboda su ƙara zabarar da mutane akan su zama masu kaifin hadda kuma su ba abun mahimmancin da ya kamata su ba shi a duk lokacin da ka san za a maimaita maka to sai ka yi sai ka shantake an gano wannan da kyau ko amma an kasan ba za a maimaita maka ba za ka shantake ba ka shantake ba Allah maraukin sarki ya taimake mu to ya tabbata annabi in ya karanta hadisi ga sahabbai yana maimaita shi har uku mara ya ce bauwa ba lizalikal bukhari fi kitabil ilmi min sahihi faƙala alimamul bukhari ya kafa babi a cikin littafin shi a sahih a inda ya ce babun man a adal haditha salafan liyuf hama anhu wannan babi yana bayani dangane da mutumin da ya zo karantar da hadisi ya maimaita so uku don a fahimce shi wala alla wajha iradil iradu athar sha'bi huna a ziyadat allati rawaha ibn fudayl malai ce me yiwa abin da yasa ka wannan asari na sha'bi anan tare da cewa ana bayani dangane da ruwa rubuta hadisi sau da ƙarin da ya zo a cikin ruwayin ibn fudayl an ibn shubri ma wa asqata sufyan huna amma a cikin ruwayan sufiyani sai zan babu wannan ziyadan da muka karanta a sama wanda shi al'imamu darimi ya kawo ta a lamba na ɗari biyar da tara wanda za mu zo mu ji ta a gaba kofi ya ce ma ka tabtu sauda'a fi bai ba'a ya ce shi tun da yake bai taba ɗaukan baƙi ya rubuta a kan fari ba wala haddasa ne rajulun bi hadisin kuma babu mutumin da yake malami na da ya karanta man hadisi fa ahbabtu an ya'iduhu alayya in ji wai ta malam a maimaita man dan ban rike ba ko dan ban haddace ba mun gano wannan da ke ku yace san babu ana gaya man kawai na iya to shine sai ce lafzu bunu tiba عن ابن فضيل وسيأتي malik رواية isma'il بن إسماعيل عن ابن فضيل بنحوه الله مدوكين سركي سامو داشي to kun ji su waɗannan manya-manyan malamai kullum ƙoƙari suke yi ƙwaƙwalwansu ta zama ƙwaƙwalwa ce mai kama abu nan da nan to akwai abubuwan da ke sa mutum ya zama ana biya mai karatu bai iyawa shine in ka cika kwakwalwa da abubuwan da bai kamata ka cika ta ba an gano wannan kamar yadda ci za mu tattauna wannan kana tattare da gajiya kana tattare da jin bacci an fahimta sannan wannan abin da ya shafi ruhin jiki kenan akwai abubuwa da yawa da suke haifar da wannan wanda za mu zo mu tattauna su shi sa Allah madaukin sarki ya tsara mana dare don mu huta a cikin wasu abubuwa amma sai ga wasu makangara ni na cewa kangara ce da rana ka ci kanka da hidima da daddare ka ci kanka da hidima an gano wannan da kyau sai kuma ka ce wai malami sun ce tarumul izza sun mata namu laila wannan rashin kan gado ne da rashin fahimtar tsarin Allah da kuma fatoyin malamai saboda tsarin Allah Allah ya tsara dare don aimi don a huta sai ka saba mashi su ko malamai abin da suke nufi ka samu lokaci da rana ka bosa hadisan ka yi baccin safe ne ko baccin rana ne ko baccin yamma ne ka huta tsaf sai zama baccin da za ka yi cikin dare ka san shi ka yi shi da yaushe da rana to sai ka miƙe a ɗan adadin da ya saura na dare sai ka nemi ilimi ko kai wasu nazari ko kai ibadu da sauransu shi ma ba duka ran ba fa an gano wannan da kyau Qur'ani ya gaya maka yanda zaka yi shi sa zaka ga mutumin da ya ce shi da irin waɗannan hidindumu na shirme bai kaiwa ko ina yake zubewa duka amfani da yake nema a samu daga gare shi ba za ta ba samu ba kuskure na farko kenan kuskure na biyu kuma na hali ne na ɗabi'a idan zuciyanka ta zama ba ta da kyau ko to Allah madaukin sarki ba zai baka kamfana da irin waɗannan abubuwan ba sai dai kawai tukuki kawai ga mutum ya ta tukuki kina tukin tsaye shi kadai Allah ba zai taba barin ka ba sau da ba zai bar addinin shi lalace ba Allah madaukin sarki ya taimake mu to da yake cewa bai taba neman a maimaita mai hadisi ba sai ce kat qat din nan mali ce zadal akhnas fi riwayatihi al'akhnas shi ya kawo wannan ziyada a cikin riwayen shi walakada na a min al'ahadis malo hafiza ha'in sanun ya ce akwai hadisan da ya manta da su bayan da malaman shi suka karantar da shi da za a samu wani mutum a ce ya haddace waɗannan hadisan da shi ya manta kana biha aliman ya ce da ya zama hamshakin malami banda fa wanda ya haddace, dama wanda ya haddace gashi su suka mai da shi malami to waɗanda ya je ya manta ya ce da za a samu wani allah ya mai gamdakatar na ya iya tuno su shi ya san su ya haddace su sai malamin ya ce ba abin da zai hana wannan bai zama babban malami ba allah ya ce make mu al-imamu darimi ya ce a muhammad Buna ahmad Buna abi khalaf قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت مالك بن أنس يقول حدثني الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به قال وتستعيد الحديث قال قلت وما كنت تستعيد الحديث قال لا قلت ولا كتبت ولا كتبت قال لا wannan riwaya al'imamu darimi ya same ta daga malamin shi muhammadu ɗan ahmadu ɗan abi khalaf muhammad ɗan ahmad ɗan abi khalaf shi kuma ya ce ya ji abdurrahman ɗan mahadi yana cewa ya ji maliku ɗan anas shi maliku ɗan anas shine al'asbahi imamun faƙihul umma babban limami ne babban malamin al'umman musulunci ne baki ɗaya muqimus sunna da kare ne da ya tsaye wajen tsaye da sunnar annabi alimu darul hijira shine babban malamin madina sahibul manaqib Allah ya mai darajoji iri-iri wal fada'il kuma Allah madaukin sarki ya zubo mai falaloli mabambanta hatta kila wai har aka ce Annahulmu'u ne, muni bi qawlihi sallallahu alaihi wa wa sallama shi ake nufi da wai maganan da annabi wai yace yushiku an yudraba an-nas akbadil ibili lokaci yayi kusa da mutane za su gara raƙominsu su kara kai na su duniya ko'ina fala ya ji duna aliman a'alamu min alimin madina ba za a samu malamin da ya kai malamin madina ilimi ba wannan hadisi ne da ifi bai inganta ba a kusa ko a nesa allah ya sauwaka to shine sai ke cewa ƙauluhu bi hadisin ya ce zuhuri ne ya karantar da shi hadisi shi maluku kenan falaƙe fi ba'ad tariq akan hanya sai suka haɗu da shi zuhurin fa jamihi bilijamihi fa qultu ya yace sai na rike linzamin dokin shi ko likafan dokin shi sai na ce da shi ya ababakarin a'id alayyar hadis da Allah hadisin nan da ka karanta man ran. to shi nake son a maimaita man allazi haddasta na bihi wanda ka biya mana shi a makaranta to da Allah na manta ne ala gafarta malan a maimaita mu qala sai al-imamu zuhri ya ce ma maliku wa tasta'idul hadith yanzu kai har kana bukatan ma amma hadisi sai an maimaita ma qala qultu sai maliku ya ce mai kware da gaske ala gafarta malan wa ma kunta tasta'idul hadith yanzu kai ba ka maimaita hadisi ma'ana idan malamanka sun karantar da kai kamanta ba ka zuwa ka nemi su maimaita maka kalala zuhure ce bai taɓa yin wannan ba Kultu maluku sai ya ce ma zuhure wala taktub kuma kai ba ka rubutawa in sun biya maka kalala zuhure ce bai taɓa rubuta hadisi ba mu gano wannan ji kawai ke yana haddacewa kaji malamai kenan an gano wannan da kyau ita baiwa ce Allah maɗaukin sarki yake yin ta ga wanda ya so daga cikin bayin shi a yanzu cin da himma na mutane ta riga ta sallace babu uluwul himma eh to shi kenan wanda ya rubuta ya kyauta kamar yanzu da a ce ba a rubuta mana wannan ba ta waɗannan ruwayoyin sai dai mai ta yawo a duniya muna nemo su amma sai aka tara mana waje ɗaya, sai aka mana sharhi waje ɗaya, duk abin da muke nema na ta haƙiƙi na takhriji na ta'aliki na sharhi na duk abin da ake nema sharhul gara'ib eh bayani dangane da tarjamatul ruwati duk abin da muke so an tara mana waje ɗaya. kawai abin da ake so mu karanta wanda suke waɗannan aikin to su ne malamai an fahimta kai kuma da ka zauna kana biya maganganun malamai sunanka mai tisa karatun malamai an fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tuwacin hadisin ya ce ƙauluhu bi hadisin Hami hamishila ya ce hadisan madadin hadisin mala ya ce wa bayyantu riwayati ibn tiba an malikin anna hadis alhadith kana fihi qul wannan hadisi a ruwayan ibnu tiba hadisin yana da tsawo wa fi ce laqitu ibn shahabin yauman. maliku ne yake ba da labarin haɗuwansu da ibnu shahabin a wata rana fi il janaiz a lokacin da an ji wasu jana'iza wa huwa ala baglatihi shi al'imamu zuhuri yana kan alfadaran shi fasa'altuhu an hadisin fihi ƙol sai maluku ya mai tambaya dangane da wani dogon hadisi fa haddasta ni bihi kala a khastu bilijami bagalatihi ya ce sai na kama linzamin dokin shi falam ahfazhu hadisin da ya karanta mana yana da tsawo maluku ya ce wallahi bai samu ya haddace shi sanda aka koya mai ba fakultu ya ababakar aid alayya sai ce ya al'imamu zuhuri ka maimaita man fa'a ba, sai malamin maluku zuhuri sai bai maimaita ma maluku ba fakultu maluku ya ce sai na ce ma zuhuri amma tuhibbu an yi ado alaikal hadis eh kai tsakani da allah malam yanzu in ka je ka koyi karatun sai ka manta kai ba za ka so naka malamin ya maimaita ma ba ƙala da maluku ya faɗi wannan sai ya ce fa'a da ho alayya sai zuhur ya maimaita man fahafastuhu sai na haddace shi kaga yanzu wannan ruwayan ya haskaka mana ƙarshen wancan ruwayan ko da sauran tattaunawan da aka yi haka harkan ilimi yake Allah ya ce muke mu qawluhu a cikin ruwayan da ya ce wala taktubu ɗincan ci ta fi babi a taswiya fil ilmi az zuhuri kunna na kitabata al ilmi hatta akrahana alaihil umara zuhuri yace mu a farkon al'amari ba ma son rubuta hadisi ko abin da ya shafi Asadi kwata-kwata duk abin da muke koyo a makarantunmu to muna koyan su ne mahaddace nan take an gani ba ma zuwa sam-sam mu ce wai an biya karatu za mu rubuta amma yanzu ana gane ɗalibi mai ƙwazo ne in gaga ya zauna yana da jota ɗin shi an gani don yanzu abin da harkar ta koma kenan don za ka ji harka na ilimi abin da ya kyautu da ka ji da ka rubuta in ya zama za ka ji ba ka rubuta ba da mishkila kenan an gane saboda ba kana koyan karatu ne yanzu kana haddacewa da ka ba ba nan kake yi ba ana fahimta to shine sai zuhuri yake cewa su suna kyaman ma su ga ana rubutawa ballantana su su rubuta to ba su fara rubutawa ba har sai lokacin da sarakuna suka tarsasa su yana nufin umarnin da umaru dan abdulaziz ya masu lokacin hijira tana da shekara 100 cif a daidai wannan lokaci ne umar ya ga abin da ya faru a zamanin abubakar ya zo yana faruwa a zamaninsu kuma a zamanin abubakar abin da ya sa aka zauna har aka rubuta alkur'ani an lura da cewa mafi yawancin mahaddata suna ta mutuwa ne ana zuwa jihadi ana kashe su ana raunata mafi yawansu matsaloli yana faruwa ga suna tsuba ga abubuwa da iri-iri to shine sayyidina umar ya ba da shawara a rubuta ƙarshe dai aka rubuta saboda tsoron kar abin ya zama an neme shi an rasa to shine umar ɗan abdulaziz ya ƙiyasin halin da su umar suka shiga a zamanin farko da su halin da suke ciki a yanzu cewa inda ya halatta a rubuta littafin Allah saboda tsoron ka a rasa to ya kamata a rubuta hadisai ma an gano wannan da kyau ku to farkon malamin da aka fara ba wannan aiki shine ibn shahabin zuhuri an gani shine ya zauna yi aiki da sauran malamai na ko'ina gari gari umar dan abdulaziz ya bada da izini cewa duka hadisan garin da asaran garin duka a rubuta su shine suyuti ya ba da labari a cikin alfiyar shi ya ce awwalu jami'il hadisi wa sunan ibn shihabin amiran lahu umar farkon wanda ya fara tattara hadisai da asarai na tabi'ai da sahabbai to Ibn shahabin ne shi kuma umar dan abdulaziz shi ya ba shi umarni ya ce to kaga ashe umarnin ma na dole a kai musu domin ta da an basu da ra'ayoyinsu ne da ba za su rubuta ba an fahimci wannan da kyau ku? allah madaukin sarki ya taimake mu Tako ko wasu irin ruwayoyi ga su wanda suke bayani dangane da kyaman da suke da shi wajen rubuta hadisi al'imam addarim ya ce a na muhammad bin kasirin Anil al'auza'iyyo an al'auza'iyyi kala kana da yakrahu al-kitaba fa sami'a Waka'a kitab an ankarahu wata masahu biyadihi almamu darimi ya ji wannan hadisi daga malamin shi muhammadu dan kasir shi kuma daga malamin shi al'imamu al'auza'i ya ce kana katada malin katada ya karahul kitaba yana kyaman yaga dalibin ɗalibin ilimi ana hadisi yana rubutawa mun gano wannan yana kyaman wannan sosai fai za su sami'a idan ya ji labari cewa waƙal kitab ai ga wani can ya rubuta hadisai ko ya rubuta asare ballanta na fikihu jama'a ba fa a maganan fikihu kwata-kwata maluku ma ya kyamaci rubuta fikihu irin wannan mujarrat maluku ya kyamace shi don saboda lokacin da ibn majishun yi rubuta ai maluku ya yi fada an gano ya ce tun da ka yi ƙoƙarin rubuta ilimi to ka kyauta kuwa amma da ni ne da hadisai zan fara kawowa kafin kawo fikihun ka kenan maluku bai yadda a fifita abin da ba hadisi ba kan me ka hadisi bai da wannan bakwarkwata sau da shi ya san ba gaskiya ba ne ba ta yin da za yi maganan wani da fahimtar wani ta daidai da maganan annabi da fahimtar annabi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba har duniya ta ƙari. kuma maganan banza ce fa a ce wai wani ne abu maganan shi annabi kuma a jingine shi saboda ai wannan ya fahimci maganan annabi to ai wannan da ɗariƙa ce an gano wannan da kyau ko. ɗariƙa ne ba wani abu ba me ɗariƙa shine ba za ka ba Allah da annaba kai tsaye ba sai ka bi ta hanyar shehi ko ba da bace in kuma ba haka bane a gaya mana menene yanzu ba za ka ba annaba da Allah kai tsaye ba sai ka bi ta hanyar malamin fikihu? wa ya sa shi ko mun gane wane ne ya sa shi ba wanda ya sa shi yawan ka ce ba za ka ƙara bin fikihu ba haka mutu in ka mutu ba abin da zai hana ka shiga aljanna an gane amma an kace ba za a ƙara bin hadisin manzon Allah ba to ba ma yanda za ka gama da duniya lafiya ballantana ma ka cika da imani ba zai yiwu ba ne kuma ka je lahira ƙona ka Allah zai ka ce ba zan ƙara aiki da fiƙin kowa ba da hadisi kada zan aiki hadisin a bisa fahimtar ka sai ka ce wane ne ni a bisa fahimtar annabi da sahabbai an gano wannan ga neman fassarar sai ka je ka nemi fassarar malaman farko shikenan alkur'ani da hadisi su ne asali ba ture su a zo da magana da fahimtar wasu wanda daidai ne ko ba daidai ba ka ce wai zama daidai ba haka ake yi ba malaman fassara suke yi da bayyana ma abin da baka sani ba amma ba zai yi a tunkuɗe abin da yake shine na asali a zo da abin da yake ba shine na asali ba wannan kuskure ne da wajibi ne a yi al'umma tambihi su gane in ba haka ba a madadin imanin da suke da Allah za su zubar da imanin su kama abin da yake shine na tarkace Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to idan ka tada ji labari an rubuta hadisi to fada yake wata masahu biyadihi in ɗalibai ne nashi suka yi sai an sa takardun sai shari ciki ku haddace in yanzu ne za ka ji tsegumi ɗalibai za su ta rabiya su ta surutu suna ɓatanci a kan shi ba ka ba ne mun wahala in shi zai iya hada cewa mun allah bai mana baiwan haddan ba don mene kana wannan sai allah ya zara amfanin ilimin sau da kai mara kunya ne ba ka da ɗa'a kuma ba ka da mutunci an gano wannan da ke ku ba a malami haka sai allah ya zare sai baka da disar ga yadda za ka yi an fahimci wannan ko duk gama fafukan da fuffuka-fuffukan duka Allah maɗaukin sarki ya saka ka kundin tarihi Allah shi kiyaye mala yake cewa qauluhu kana qatada yakrahu alkitaba la alla hada fi awwal al'amri malam mai shari ce mai yiwa qatada na kyaman wannan rubutu ne a farkon al'amari fa qadarawar ramu hurmuzi fil muhaddis al-fasil al-imam rama hurmuzi ya kawo a cikin littafin shi mai suna al-muhaddis fasil bainar rawi walwa'i min tariq ibn maniya yace haddathana ibnu zuhairin قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هلال قال قالوا لقتادة suka ce wa malam katada naktubu ma nasma'u minka duk abinda muke ji daga wajenka ala gafarta malam mu rika rubutawa qala sai ce wa ma mana aka an taktuba wa kada akhbaraka latiful khabir annahu yaktub me ya hana ka rubuta bayan Allah ma da yayi mu ya gaya maka cikin alqur'ani cewa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin ilimin wannan abin yana wajen ubangijinka a rubuce la zillu rabbi wa layansa Allah da bai mantuwa bai jahiltan na baya ya rubuta ina ga kai ka kenan farko al'amarin katada ne kafin ya gane yake hanawa haka ko kuma a lokacin ya fahimci himman ɗalibai tana ƙasa tana ƙasa shine sai rike masu totar cewa dole su da himma amma da ga sun miƙe da himman da gaske to sai ba su fatawan cewa sa rubuta har ma sai ya kawo masu ayan alkur'ani ya ce gata to amma sai mala ya ce faka annahu raja'a an qawlihi al-awwal in ka fahimci wannan kaman ya bar fatawan shi ta farko ce ya koma fatawa ta nawa wannan fatawa ta biyu sau da har ga aya don ya zama Allah madaukin sarki yana da alƙalami kuma ya littafi kuma an rubuta kai ma sai ke me sai ka rubuta ba laifi ba ne an gano wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya shirya tun malai ce akhbarana abul mugira qala kana al-auza'i yakrahuhu al-imam auzai yana kyama ya'ani al-kitaba baya son ya ga ana rubuta hadisi wa kana yaqulu ma zala hazal ilmu azizan ya ar-rijal wannan ilimi bai gushe ba yana buwaya da darajar shi da martaban shi mutane suna gogoriyo da tururuwa na zuwa makarantu su koyi ilimin da gaske hatta wa kafis suhufi fahamalahu sai ya zama sai da ya zama an zo ana rubuta ilimin a cikin takardu ana yawo da su garuruwa ai da khalafihi ghaira ahlihi waɗanda ba ma harkan ilimin ya kawo su ba suka shiga ka za ko waɗanda sun shiga harkan ilimi don sun ga ƙila ba mamaki ana samun suna a cikin harkan ba ilimin ya kawo su ba neman suna ya kawo su to za su yi ta abin da za su nemi suna ko da tsiya ko da arziki sun taimaka wajen disashe hasken musulunci akwai waɗanda sun shiga cikin harkan don kawai su fanshi haushi to za su yi ta abubuwa a cikin harkar ilimin don su bayyana fanshi haushinsu da wannan aiki nasu ya disa shi kyallin musulunci akwai waɗanda sun shiga cikin harkar da neman kuɗi sun ga cewa wasu da suke cikin harkar sun samu arziki ko sun samu wani abu na duniya tsammanin su ma in suka shiga wannan harkar mai yiwa za su yi wancan arzikin to za su shigo duk abin da suke ganin za su yi don su samu wannan arziki da suka zo nema a ciki za su yi hakan ya ƙara dasa shi hasken musulunci akwai wanda ya shigo domin ya ga malamai da waɗanda suke da ilimi suna da farin jinin 'yan mata da zaurawa suna da farin jini wajen shugabanni da masu kuɗi suna da farin jini wajen al'umma su ma suna neman wannan farin jinin to za su shigo cikin harkar kuma za su yi ta yin abubuwa iri-iri na rashin kyautayi wanda tsammanin su wannan zai samu su wannan farin jinin akwai wanda kuma ya nema a riga girmama shi ne domin yana ganin manyan gari da ɗalibai suna girmama mutumin da yake da ilimi irin wannan to za su shigo cikin harkan da neman girma irin haka to duk abin da za su yi don su samu girman to za su yi da haka kuma zai ƙara disa shafin ilimin an gane akwai wanda kuma ya ga cewa waɗanda suke da ilimi ana tsoronsu ana shayinsu ana shakansu suna da kwarjini cikin jama'a shi kuma yana neman wannan ne to zai shigo cikin harkan ilimin don ya samu wannan kuma zai yi din mai yiwuwa don ya tabbatar da wannan tsoron da wannan shayin da wannan kwarjinin shi ma ya same shi ko ta halin kaka ire-iren waɗannan sun ƙara disa shi hasken ilimin an gano wannan za ka lissafa abu sama da ɗari wanda aka shigo harkan ilimi da shi ya disa shi ilimin shi ne waɗanda ba ahalul ilimi ba ba ilimin ke gabansu ba kawai in iska ne sun shigo cikin harkan an gano wannan da kyau ku sai suka yi distotin harkan baki ɗayanta sai ya zama al'umma ba sa kimanta harkan sai ya zama ƙarshe abin da suka shigo don shi bai samu ba dole sai mai dole sai riba an gano wannan da kyau ku saboda abin suke hasashe abin da suke tsammani yiwu ba shi yake yiwuwa ba saboda wannan abubuwan da ake nema duka harka ce da ke mai majalisan Allah shi yake yin abin shi da kanshi in bai maka baya ka iya Allah madaukin sarki ya taimake mu shine ce rubutun ya sa waɗanda ba ahlul ilmi ba sun yi siddabar sun faɗo harkan malam ya ce ya ati indal musannif kariban wannan zai zo wajen malan zai kawo mana shi a cikin wannan darimi ba da daɗewa ba za mu tattauna wannan wanda ba a halin ilmi ba rubutun ya sa sun tsinci rubutun kawai a arha sun kama karantawa amma in ba haka ba sai ka tafi wajen malami ka zo na ya koya ma za ka ga darajin ilimin haka sannan za ga darajar malamin amma littafi ne kai siya ga kulla kanka kawai a ɗaki kai nazari an jima sai ka ce ma jahilai ku zo in biya muku abinda faki kenan sai jahilai suka zo suka zauna ga sunan fululu shi ke nan siya kawo masa ƙarya da haka sai darajar ilimin su ya zibi an gani domin su ahalar ilimi komi nasu daban ne da waɗanda ba su ba maganansu tafiyansu mu'amalansu harkansu da hudunsu komi daban ne za a gan cikin mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata amma duk wanda ba harkan yake ba komi na yi sai kaga ba harkan haka take ba ya shigo da wata manufa ce an gano wannan da kyau ko na barko ba ilimin ne ya samu ba ballanta na ya wadata har wani ya samu an gano wannan da kyau ko abin da ana Allah ya baku mu samu to duk ya lalata wannan to yana daga cikin abin da ya rage mai ilimin malamai a wannan zamani armashi da karsasi su kuma kaji na malaman farko rubutu ne ko su kuma na malaman yanzu mene ɗauka da ake a kasat shi ne yau da a ce malam jafar bai karatuka a kasat ba duk wanda yake son ya ji tafsirin malam jafar ya tafi nan kenan duk ɗaliban tafsiri za su yi kano ɗaliban hadisai da tauhidi za su yi zari wajen albani kun gano wannan da kyau ko to za ga ɗaliban sun yi yawa kuma suna da bukata amma yanzu kana sun ga ɗalibai sun yi yawa to sai da azumi ko kuma an gaito wani bakon malami zai karantar duk mako yake zuwa ko duk ƙarshen wata to za su taru amma malaminsa na gargajiya ne da kullum fa to sai wanda Allah maɗaukin sarki ya kwato ɗaliban ya kawo mashi an gano wannan duk yadda za a ta raba goron gaya ba za su zo ba an gano wannan biyan da za a yi ɓatanci ku daina zuwa waje kaza ku zo nan ne ba za su ba da harkar ne an sallata ta an ɗauke ta a kasan na audio an ɗauka a kasan na bidiyo to yanzu ta ƙara ma sallacewa duka yanzu idan da kasa ɗin rediyo yana ɗaukan awa ɗaya awa ɗaya da rabi ne yanzu memory card ɗinka da za ka siye shi naira ɗari biyar ka ɗana shi a cikin wayanka sai ya ɗaukan maka karatu 500 awa ɗaya awa 500 inda sai ka sai rediyo yanzu handset ɗinka shine kakiletanka shine agogonka sannan shine zai sadar da kai da abokan hudanka nan ne za ka rubuta saƙonka na kwana ka tura a lokaci ɗaya kuma shine fm ɗinka sannan shine tabar koda ɗinka shine kuma bidiyo ɗinka shine dvd ɗinka an gano wannan da kyau ko duka bature ya dunkule shi waje na waje ɗaya sai sa a lokaci ɗaya duk masu waɗancan sanawa in hansa da ya kashe masu kasuwa to sai zama ilimin ya ƙara ƙasa shi sa duk malamin da bai bincike ba duk malamin da ba malami ba ne da gaske duk waɗanda suke zuwa su tasa kaso wasu malamai suna saurare an ji masu zo su maimaita asirinsu yana tonuwa da wuri ne saboda ba mamaki wanda kake makariyan ka hana shi ya ji karatun wani dan karya guje ka to wanda kake sauraron kasar din shi ka zo ka maimaita masa an jima sai a tura masa a cikin memory din su suna daki sai su kunna sai a'a ashe abin nan daga nan yake an fahimci wannan da ko shikenan an gama sabon matsala yanzu arhakan arhakan arha sai zama karatukan gaba ɗaya yanzu ga su a net duk malamin da yake neman karatun shi kana ɗana intanet ɗinka kawai sai ka sauke sai ka sauke shi wani ba ma sai ka ɗana ba kana kwance ne wani kawai zai turo maka shi haɗaki to kaga ilimi ya ƙara sallacewa an gano wannan wasu tura ta facebook wasu tura ta twitter wasu tura ta mai whatsapp wasu tura ta yana eh shi kenan kafofin yada labaran da ake tura abubuwa Allah ya kyauta to kaga al'amarin ya ƙare ne ya da dropping dropping zai ta yi kuma nan gaba kaɗan ko harkar sadarwar za ta yi ne za ta ƙara ƙasa ne don ina gaya muku ana nan za a zo da harkar sadarwa ba katu muke yanzu ba eh ba ɗauka muke yanzu a bidiyo da audio da waye waye waye ba za a zo da kyamaran da za mu sa muna ɗauka ko to duk wanda yake da alaka da mu misali muka sa lamban shi a ciki to kawai duk inda yake zai daga karan karatun life ne sa'ana za su yi wannan ina gaya muku da ba sai an gama dan daddaita sannan tura ba suna nan zai zama duk wanda yake da alaka da shi ana fara inna alhamdulillah yana inugu yana america yana bangon duniya yana birnin lantsan dan kawai sai ji dit a wayan shi sai gane an fara yana matsa kawai sai ga bidiyon net da komi da komi yana jin sauti rangadadas kuma yana ganin mai hoto fes ga abin da kasar skype din nan da ake yi lafiya na za a gan shi harkar skype ba ka yake ba ana nan za a sa shi a waya kwanan nan ba sai ka je ka nemi wani izini da gidan rediyo ko ka je ka nemi izini da wani ba wannan da za ka ji kawai intanet ne za su buga shi kawai yanzu ba ga suna raba intanet ta jirgin sama ba duk wannan abin zai kasance ya koma haka to shikenan sai ya zama malamai suna ƙara dropping shine za ga malami ya ce mun zauna karanta da ɗalibai sun ƙi zuwa suna nan da shi a wayansu ne <laughs> mun gano wannan da ke ku inda kake jiyowa ka maimaita suna ji sassun kuɗe ne ai jama'a mun fara mun gano wannan da ke ku sassun ɗaya ne suna zuwa inda suka san za su ji bakon abu ne wanda ba inda suka taba jin shi jama'ar annabi kuna ganewa to Allah madaukin sarki ya kyauta na haɗa maku da abin da malaman farko ne suka ce ya haifar da me da wancan damuwan to mu ma a wannan zamanin namu kun ji abin da ya haifar da damuwa yanzu kana zaune sai ka kamo sunna tv ka ji malaman da baka taba jin ilimi irin wannan a bakinsu ba ka kamo manara sai ka kamo ina wisal ga afiriki duk gasu nan ga tashoshi nan iri-iri da wasan kanyi suke yi kuma ana sa maka fitattun malamai zakakurai masana ana ganewa to kuma ya ka iya in ka ji wani malamin yana wani bayanin ilimin kai da ake ce ma malam sai ka ce ka ji malamai nan Allah ka ji yadda yake ilimin ba matsalan shi ba ne, me matsalan ɗalibai su samu lokaci da za su saurara to kuma daidai wannan lokacin da ilimin ya arha to a lokacin ne su kuma ɗaliban ilimin ba ilimin ya dame su ba me ya dame su kuɗi kuɗi ya dame su an gani yanzu da a ce za mu zo majalisin ilimin nan cewa kullum aka tashi karatun nan na awa ɗaya to za a raba dubu biyu amma ƙa'idar sai wanda ya haddace alkur'ani ne kadai zai zo kaga ba za a gaishe duk mutanen gari ba kenan dama duk wanda bai haddace qur'ani ba ma ba zai zo ba ko kai ƙaryan haddan alkur'ani za a ɗora maka wata na'ura da za ta nuna cewa kaya haddan nan ko baka yi ba ka gane to ina gaya muku kun ga majalisin nan to yayi ma mahaddatan yankin tudun wada kaɗan ba na nazariya ba za zo su cika ful wani har ya kwana bakwai bai da dubu biyun nan albashin mahaddatan a wata da suke karantar amma karantar hadda ya kan kai na malam nawa ke ba mahaddata a makarantar haddan ku eh kwana ku bai wuce dubu biyu kaji bai wuce dubu biyu kai a makarantar ku nawa ne ake malaman hadda eh kusa ne ba makantar ku ba ne to kaji ya ce shi bai ma san kaga sunan sabili suke yi kenan nawa ke ba sa hada wani hakan kana sana shi ne amma nawa kuka ba da islamiyya ku to duk zama za a ba shi dubu biyu shi ko wancan sai a yaushe sai a wata kaga zai zo mun gano wannan da kyau shi yasa waɗanda suke karantar da 'ya'yan musulmi ku yi don Allah wallahi akwai alheri a gare ku ko ba ku ci komi a nan ba wallahi sai kun ci alahira Allah ba zai tozarta ku ba mun gani ku dage ku yi don Allah kawai ku daina damuwa da cewa wai ai waɗanda suke karantarwa a makarantun boko ga abin da ake masu dama boko 'yar duniya ce a yi alamuna zahirin min alhayatun duniya an gane kuma ka daina jin wai wanda ya karanta boko ya kai ka balantana ya fi ka an gano wannan me ya sani kai da ka san Allah an gano wannan in ana neman malami ko malamin addini ne fa kaɗai malami duk wani wanda ya karanta wani ilimi ko ba malami ba ne a shari'ance ba malami ba ne ko me ya zama ko ba malami bane ana da ce mai malam ne saboda ana ce ma malame malame sai a gan shi kamar yana da wani abu na ilimi shi yasa idan ka ji darajojin malamai mala'iku na sassaukar da fuka-fukai eh, eh inna karamakum kaza kaza da Allah maɗaukin sarki yake bayanin ai su malamai walladina utul ilma darajat ba ma malaman boko ake magana ba malaman addini kada yake magana shi ne yana sauran ta sani ya kwance wannan zanen duka kowa ya gani <laughs> ya ce ana maka magana malamin physics ne kuma malamin kare ce waɗanda ba malamai bane duniya suka sani Allah ma zargin su yi cewa ya na zahiran min alhayatid duniya ba a ce masu malamai sai dai kawacin da ka saba ce malami islamiyya malami shi ma ka gan ganshi a tsaye a gabanka kuma in yi magana ba mai tanka mashi to sai ka aro wancan sunan ka sa mashi amma ba nashi bane kuma ladan da yake samu na karantarwa bai samu ladan shi ko ya tabbatar a wata an biya shi don in ya ci wannan ya ci ya cinye ba abin da zai samu in dai don wannan karantarwar ne sai don wani aiki da ya yi na janibi dole ne a faɗi wannan domin malamai islamiyya yanzu allah allah suke yi su bar makarantunsu cin da yanzu an gane makarantun boko ba a san shigansa sai makarantar da aka yi ƙaryen ana karantar da addini ka gane wani na ce ƙarya ne saboda wanda suke ta suna karantar da addinin ka je gani da addinin an gane wannan domin ƙa'ida irin wannan inda akwai background na musulunci to ya kamata ya zama musuluncin da gaske ake yi an gane ya zama yadda yaran nan suka iya turanci to su iya larabci haka ya zama yadda yaran nan suka iya sauran darasoshi na boko su iya na addini haka ba waƙe-waƙe da sanin kalmomi da harfa na 1 to 100 ko ba wannan shirman da waƙe-waƙe ba wannan su iya ne kawai sannan kamata ya inda da addinin yaro kafin ya gama shekara shida ko shekara biyar na firamare to ya haddace alkur'ani ba yaron da zai je js 1 face ya haddace alkur'ani wannan shine kawai ka'idar haka ya kamata ya zama amma wani abin da muke faɗi in gaskiya muke faɗi ran da muka zo da mai shago science academy za ku gani in gaskiya ne in ƙarya ne amma iya kudinka iya shagalinka yi mana ka ce kashi yanzu kai ra dauke ka ustazar kan da ƙur'ani. za a baka lafiyayyen albashi so muke ka daina komi wannan za ka zo ka yi amaryanka ma ta iya za mu ɗauko ta don hankalinku da kai da ita ya kwanta duk mu aje ko jiɗe kuna karantarwa za mu baku lafiyayyen albashi ga abin da muke son yaran nan su iya su zama haka muke so an gano wannan to ba za a yi mai shago science academy ba ne waga maka ba za a yi ba wa ya gaya maka wanda ma ya gaya maka ka ce kisa fari kafa ɗari saboda yi zunubin da in ba istighfari Allah ba zai yafe mashi ba saboda ko na mutu sai an yi saboda me ke sawa a yi ba kudi ba akwai yayi kun gano wannan da kyau ko amma ba na makarantar ne na bukatun yau da kullum kuma babu na taimako babu na sadaka babu na gudunmawa babu haka mai gida ya ce mana sai mun yi karfi mun yi waya tukuna wannan dole za a yi to mai shago za su shi ne adireshin ai ai mai shagon nan shi zai amfani da shi ko mun je lahira za a kira mu da shi shi ne ina ba ta mun gano wani da kyau ba suna ne na zolaya ba suna ne na mutunci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum